Jama'a asalamu alaikum. Wata yarinya matashiyar ƙasar Masar ta ƙirƙiro wata hanya da za a iya mayar da ledojin da ake zubarwa man fetur kuma darajarsa za ta iya zamowa ta miliyoyin daloli a cikin shekara guda. Matashiyar mai suna Azza Fa'id ta janyo hankalin ma'aikatar binciken albarkatun man fetur ta ƙasar Masar wanda hakan ya sa suka ba ta damar yin amfani da ɗakin bincikensu domin mayar da ledojin da ake zubarwa zuwa man fetur. Faya ta gano hanya mafi sauki kuma wadda za a iya mayar da sinadarin alumini silicate wanda nan take zai rage tsadar da ledojin da aka zubar zuwa sinadarin gas mai kamar sinadarin methane da kuma propane wanda za a iya mayar da shi sinadarin ethanol. Abin da masu binciken kimiyya suke kira biofuel a sakamakon sinadarin da ke ciki ita ledar ya kasance iri ɗaya ne da wanda ake samuwa a ƙasa domin haɗa wannan sinadari na ethanol biofuel. hakan ya ƙara bayyana wata hanyar da za a iya samun wasu sauran sinadarai da za a iya narke su domin amfani da su ta wata hanyar. Ƙasar Masar da yi na zubar da tarin bola ta lidoji a kowace shekara, kuma binciken Fayad ya nuna cewa wannan sabuwar hanya za ta iya mayar da wannan tarin sharar zuwa adadin kuɗin da yawansu ya kai dala Amurka miliyan saba'in da takwas a kowace shekara.